haro mun ji dan Umar yace ce Allah sai ce mana ya ku taron muhajirun khamsun abubuwa guda biyar idza tulitum bihinna idan kuka jarrabu da su wa a'udhu billahi an tudrikuhunna kuma ina roƙon Allah sarki ya tsaye ku kada wannan ababan guda biyar su riske ku lam tuzharu al-fahishatu fi qaumin qattun ba zai taba yiwa a samu alfasha ta zina da luwaɗi da maɗigo su bayyana a cikin mutane ba har abada hatta yu'linu biha har dinga nuna ta a fili ana kallo illa fa shafihi mutba'un faci Allah ya jarrabe su da su ebola da su corona na rantsi da zatin Allah kaga fina-finan batsanan da ake yi tallata wannan abin da manzon Allah ya haramta ne ai ilani ake yi da ta ake ba tallanta ake kowa yana kallo ba manzala to a shirya bayan wallahi ebola da su corona wasu bala'an ma suna zuwa matakan ba a daina bayyana alfashi a fili ba Wala aja'u allati lam takun madat Allah zai jarrabe su da cututtuka wadda da a da ba a san da su ba HIV da ba a san da shi ba ni dai ina yaro ma wallahi na san lokacin da babu HIV haka ne ba kwalkwal shekara mai taso ne ba millennium ba ne 2000 ne aka fara ta ba ta taso ga dangare millennium ne ba to in dai kuka dinga bayyana alfasha a fili za ku ga cututtuka wadda mutanen da ba su san da su ba fi aslafihim alladhina madaw a cikin magabatansa da suka gabata ba san da cututtukan ba za akwai cutar da aka je asibiti za a gama duk wani gwaje-gwaje a ce kawai ku tafi gida ku yi addu'a za a gama duk gwaje-gwajen duniya gagara ganewa